Shi dai wannan ɗan ƙasar Gambia mai shekara 36 a faffen birnin Banjul ya bar ƙasar tashi ne tun shekara ta 2013 saboda wasu dalilai na siyasa. Ya nemi ƙetarawa zuwa ƙasar Espanya amma tafiyar tashi ta saya a birnin Aljadida na jam'uriyar maroko da wani guri na musamman domin ƙetara teku. Shi dai wannan ɗan ƙasar Gambia ya ziyarci ƙasashe da yawa. Anan yana faɗi mu dalilan tafiyar tashi. Na fita ƙasar waje ne a dalilin wasu lamurra da ba za ni iya zayyanawa ba duka. Na shiga Maroko, Tunisia da Algeria. Hakata ba ta cimma ruwa ba, sai na dawo. Yau gani a nan A cikin wannan tafiyar tashi mai wahalar gaske kuma mai cike da hatsari shi dai wannan bakon hauren yana tana wasu abubuwa da suka faru a lokacin balaguran nasa. Na ga abubuwa da dama yadda rayuwa take da wuya inda wani ko abinci bai samu akwai mata da ake ma faɗe akwai wasu ɗauke da harsashe cikin jiki suna kwanci a asibiti akwai waɗanda suka rasa yan uwa cikin sahara mota ta ɓaci duk mutanen su mutu a agadas arewacin ƙasa wannan bakon hauren ya tankari wasu matsaloli duk da yake yana afirka ta yamma kusa da ƙasar a yanzu dai fatar da yake shine ya koma gidan shi domin samun iyarin shi inda zai ci gaba da wata sabuwar rayuwa Akwai matsaloli a Agadez don ban iya yaran da suke ba. Da wuya ka samu abinci, ba ka iya samun kira 'yan uwa a gida. Akwai ababuwa da yawa masu wahala da muke rayuwa da su kowace sahiya. Amma muna rike da hamzari na niyyar komawa wajen iyalanmu cikin ƙasarmu inda za mu iya samun sabuwar rayuwa. Rayuwa ta ainihi a kasar Gambia a yau komi yakan iya faruwa a lokacin da muka yi fira da shi wannan bawan Allah bai sai da abubuwa suke iya canzawa a kasar tashi duk da yake wasu hanyoyin sukan iya bude mushi. Tarnan Fudda Ahmed daga birnin Agadas, Studio Kalango.